masu kallo kamar yadda aka sani ne abubuwa suna ta faruwa dangane da ainihin masu shirya fina-finai na hausa musamman ma irin bidiyo da mutum suka nuna tsareci da makamantansu to 'yan kwana-kwanan nan aka sami bidiyo na ɗaya daga cikin shahararren yan wasan hausa fim wato maryam boot sannan kuma sai gashi kuma aka zo aka samu wata ita ma mai ɗan tasowa wadda yake shi ma dai wannan bidiyo ɗin ya munana kuma ya bugari to wannan wa'yansu daga cikin masu harkan fim ɗin ko waka suna ganin kamar wannan zubar da mutuncin su ne mata da makamantansu gani haka yasa muka samu ja fatima ɗaya daga cikin matashiya ce mai tasowa a harkar ainihin waƙoƙi na hausa da kuma ainihin film production domin tana producing kuma tana directing muka ji za mu so mu ji ra'ayinta dangane da irin wannan hajiya fatima salamu alaikum amin alaikum salam. menene ra'ayinki dangane da irin wa'annan abubuwa da ke faruwa da ainihin wa'ansu daga cikin bangarori na matan film wanda yake kun ji abin da ya faru da maryam burga kuma na wannan safarawa ita ba wanda tana ainihin drama drama na talabijin me za ki ce to gaskiya ranka ya daɗe wannan abu da yake faruwa abu ne kamar zamu ɗauke shi a matsayin kamar ibtila'i hmm. saboda abin ya yi worse an ce an samu abu guda ɗaya ya zama an samu biyu hmm. to kawai dai yanzu abin ya riga ya ta'azzara da abin ake ga kamar son zuciya ne to sai kuma aka ce gashi ya wuce ɗaya ya kuma tafiya ya zama biyu hmm. to kawai ni a nawa ganin abin gaba ɗaya sai mu tattara shi mu bar shi kawai mu shiga addu'a tunda mu dai wannan harka mun ɗauke ta sana'a kuma harkar da zaka ci abinci ci mm. ka san duk abin da kake ara idan ka ɗauke shi da inda ka ajiye shi a nan zai zauna babu wani tantama kuma muna jan hankali ga wa'annan yara da wa'annan abu yake faruwa da su su dubi girman Allah su dubi girman Allah da daraja iyayensu da mutunta asalinsu idan har suna da wani sa hannu a cikin yiwuwar haka to su taimaka mana mu ma da muke harkar cin abinci tare da su to tun farko ma menene yake kawo mutum ya yi tunanin har zai dauki tsiraici ko kuma ya bari yana gani kirkiri ana ɗaukan tsiraicin shi to wannan abun iya da fuskoki daban-daban mm. ka san irin wani abun baka fiya maganganu a kai saboda kai ma ya mace ne mm. kuma komai iya iya faruwa da kai a kowane lokaci ko ba gaskiya ba mm. ni dai abin da na fi karfi a kai yan uwana mata waɗanda abin ne ya faru da su su dubi girman Allah su tsara kansu su mutunta kansu a harkar neman abincinsu su dubi darajar asalinsu da kuma Allah da ya halicce su ban tabbatar numfashin ki ba na zanta da wani shi ma yana irin wani harka da ya haka na fim yake da mun cewa ba tare na ambaci sunan shi ba yake cewa wannan afa abun ba za a daina ba kuma amma fara ne yanzu sai na ce mishi me yasa yake gana ka sai ce eh to ai saboda su matan ana yaudaran su ne saboda mace tana da rauni to namiji ne zai matsa mata ya ce da Allah dan ciro min da kaza kaza to tun tana ki to saboda tana da rauni zai musa alƙawari ai ba maza ba wanda zai sani to saboda yadda da suke da maza shikenan sai kiga mace ta ta ɗauka kuma ainihin ta tura dan ya bani misali yace kaga ai aka samu haka ma a matan auren za su ɗauki tsiracin su tura mu mazajen auren su daga baya kuma sai ga kin tana da kisha sai abin har ya fita ya bayyana ya kike ganin wannan magana na shi to ni maganan shi wannan kamar ra'ayin shi ni a ra'ayi na a gaskiya ni ko mijin da nake aure Allah shi ne shaida ya sani a zuciya na ba yanda za a yi in ɗauki tsiraici na in tura mishi gaskiya ba zan iya ba Allah yana kallo ba zan iya ba kawai dai abin da ya faru tsakanin ni da shi ya faru a matsayina na mijina bare kuma wani wanda ba mijina ba to shi ra'ayin shi ne yake ganin hakan yana faruwa kuma zai iya faruwa kuma ba zai daina faruwa ba amma ni gaskiya duk abin da zai faru ga ya mace to ra'ayinta ne ta shirya ma kanta sai dai shauran kuma ibtila'i wanda Allah ya shirya mata biyu baya to a ƙarshe mutane suna kallon dama ta ana yan fim kallon iska ko su haka ya kike ganin wannan abu zai ƙara zargi ko tabbatar da zargin da mutane suke musu to ranka daɗe dole zargi zai kara tabbata tun da dama haka ake kallo to kuma sai ga irin abubuwan suna faruwa tun daga maryam yana idan ka yi mm. abin nan to kuma gashi yanzu ya ci gaba da faruwa ya tafi ɗaya ya tafi biyu kuma ga wani ma yana fatan ya fara kenan ba zai ƙare ba amma ni dai abin da na riga na sani wannan sana'a muke kuma in Allah ya da in dai wanda abincin shi yake a ciki sai lokacin da Allah yanke masa hmm. a ƙarshen ƙarshe da zana ce a ƙarshe kaiwa kotu da ita buta yi ya kike ganin tasirin abin zai rage su masu yin haka zai rage tunda wasu sukan ce ta yi ƙarar shi wani yana cewa an yi ƙararta, ba ma rage ba gaba ɗaya zai zama darasi ga ya mace kowace take ɗaukar tsiraicinta da kuma sa a duniya zai zama darasi da izinin Allah